a Washington DC. To jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. sa jama'a kamar dai yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran da suka shafi mata. Inda a yau ma 21 ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata wato akan lokacin hutu na mata. Haka yake Amina masu sauraro muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau zara muna tafe da ci gaban tattaunawar makon da ya gabata kuma albarkacin watan Ramadana muna tafi da nasihar malamai. Daga bisani kuma za mu leƙa zauren mu sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. dai ba tare da ɓata lokaci ba za mu garza ya zauren muhawarar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin ci gaban tattaunawar makon da ya gabata da bakin da ta gayyato mana. akwai wanda sai ya kalle ki ya san cewa baccin ki ya yi nisa eh, wani tsawa idan an ka hargi tsaki da shi <laughs> sai kin dai sai ki ji ya ce wai ruwa zaki dauko kin samu kin yi aikin ki da rana kin mm, gaji mm, kin mm. zo kin samu to ruwa a fridge pizza bi da ba ka iya zuwa to to ai ai sun ce ku a gida kuke ba aiki kuke yi ba su suke fita cikin rana su nemo muku ku dan aikin da kuke bai fi wanki wanke wanke shara ce ko za a canza ne ne in kuma wata aiki na shi ya dawo gidan to sai mu gwada na shawara wani magani ko za a gwada ai kamar yadda ki kika faɗa inda so samu ne za mu haɗa day mm. matan duk duniya kamar yadda aka ware eh, ranar mata ta duniya ko kowace ranar mata ta duniya kowace mm. mace ta harɗe a gidanta mm. ita ma eh, yau ta zama sarauniya ko ka dafa a ciyo ko mu kwana da yau. <laughs> wani fa ya iya amma tun da ya ga matan shi ta iya ba zai taimaka mata ba a wanda nake ga ko Kano ta je tana ji sayan kaya wallahi tana yin ce yanzu awa na ya rage ki dawo in ta ce 2 ko 3 hours to zai fara mata girki wallahi sai mata girki je ki eh, wanka in kin eh. daga abinci a tebur irin wannan wallahi ko ya sake ki shi kuma ya ce amma za a sake wani duniya eh. ita yake sai ta yake to kin ga shi ya fahimce ta ta fahimce wallahi ya fahimce ta to wannan in kanan nan ta tafi in zaki dawo kina dingi shine bayan ki ya rike mm. sai kin dora mishi tukunya sosai ma kuma ni na so um, fatima ina so dan jawo hankalin mazaje na hmm. ba mazajen mu na arewa ba su suna gani kaman uh, uh, idan aka aure mace yawa ta zama kaman abin siye kamar an siye ta ne kamar an siye ta kuma ya zama dole ne ki an san dai eh kisa akwai masu hada ma mata da mota wai su ce wai to irin kamar matsayin moto a wani da mota eh an canza an canza mota an canza mota eh haka ake ce kamar da suke canza riga ta su kin ga bai kamata ba ya kamata at least dai an zo wannan zamantakewan nan a zo a yi zauna tare komi a yi shi tare ya wani a'a ba shi bare in maki kuma kin ga ni al'adar mutum ba na al'adar malam Bahaushe ba sai ga kamar idan mace tana tana taimakon in namiji yana taimakon mace sai ga kamar ko ta shanye ko ta mai magani a cewa ya auru eh, ko mijinta ce eh, ba haka ba ne kuma za ta je ka gani yana tana zaune yake za mm. ya yi kaza ya shiga kici amma kina yawanci kabilan na ba haka suke yi ba ni akwai wanda na sani yan uwan mijin ne eh. mijin yana irin wannan kyautatawar mhm. ya fahimci matarsa ba sa shi ake yi ba amma su da kansu cewa suka ba su iya zuwa gidan yayan suna ganin shi da ake wai kuka za su yi don mhm. ba su iya ganin shi a wulaƙani wasu annuwa su tunanin eh, wani saboda mazajen su ba sa musu kuma ba su tunanin wannan abu ya kamata a yi ba saboda haka bai kamata ba mm. to amma ba kwa ganin ku matan ne kuka fara cewa da abin da maza za su yi ku za ku yi fiye da haka kina kenan kun fi ku su kwari mm. za ku yi hakan sannan kuma ku dawo ku yi wani eh, wai ba haka ba fatima na fahimci magana inda kike ba haka ba ne ai ana so matan ne kisa akwai su matan komi a dinga musu a cikin gida mun muna so wannan magana da muke muna so mu ankaltar da sauran mata ne mm. ba komi zaki zauna ki ce komai sai an maki ba yanzu zamani ya kawo da kowa za ta tashi tana neman abin kanta ya Allah sana'o'in nan in ba ki aiki akwai sana'a ba wai ki kwanta sai wanda za ki hutashe shi cewa a ah, misali in ya ce maki zani ba sai ya baki kuɗin ɗinki ba kin gane abin kin kai shi ya siyo abin dan dan ba sai kin sai gishiri ba kin gane hausa to nan ne ake wannan ake wannan abu eh amma maganar taimako ai ba maganar a ce wai ni ce amma ka duba na mace da Wannan Allah ya riga ya fa duk namijin ne yana kan mu. ba na mace da ba za ta taimake mu gidan ta ba in tana da shi amma in dai sun gane juna eh, kin san wani namiji yana da shi bai da shi eh. amma kuma zai je ba da shi a waje a eh. ciki kuma ya ce babu so in kai discovery haka mutum ne yake ba ka ji daɗin ba ban kana da shi ma yanzu kin ga misali akwai wanda na sani tana aiki yana aiki suna taimakon juna but amma yana nuna mata ketan shi a fili mm. ita in abin da za ta yi mishi ne za ta yi mishi hankalin ta kwanci mm. to kin san me zo ya faru mm. tare take kwashe kayanta da nashi ta kai wanki to ranar sai ta ce za ta kai wanki ya hada saboda baya so a taba mishi kaya ya hada bari ta kwaso nata za ta sa a mota za ta je ta kai wanki ya hada sai da ya gama haɗa wankin nan sai ta ce mishi yau fa ba advance ɗin da za ta ba mu mai wanki da Allah ko za ta ɗan samu wani abu a wurin shi sai ta ba ma mai wankin advance ɗin suka zo an sa sai mm. shi shi shi fa da ko sisi shi fa ya ciro wasu canji canji a gaban aju shi shi shi shi shi kenan kayan shi na ciki ko kayan ta ne ma ba zai ba da kuɗin ya ta kai wanki lafiya lau mai wanki ya gama wanki sai da ya gama wanki ta ɗauki kuɗi ta ba mai wanki mai wanki ya ciro mint in 50-50 500 mint ɗaya ce ya tsinta cikin banda da kuɗin wanki je hoshi eh, kisan Allah mm. ba ta biya ba mm. tana zuwa sai ta ci mishi gashi kisan me sai ya dauka 1000 ya bata a cikin 50,000 kin ga ita zuciyanta mm. ita zuciyanta daya tana maganar wanda ya zo lambe eh, amma kin san tunda in ya continue da irin wannan halin ko in ya ci gaba da irin wannan halin time will come da ita trust ba za ta dinga trusting din shi ba maybe in next time to come in tasa samu 50,000 din maybe she will move some za ta cire once borin kunya ne kama shi wai to me yasa za ta haka kaman wai ajiya ya aka bashi ko me me dama ya ya misplace wurin ijiya ya rasa ma shi dama yana cikin kayan ya dai kama amma sai aka tare Allah ne dai kama shi eh dai ta ce mishi bar dubu ɗayan ka mata idan kun lura su ma sun shiga mayar neman gina ƙasa suna shiga aikin koyarwa likitanci hada magunguna hada injiniyar duka mm-hmm. suna mm-hmm. ciki mm-hmm. to duk da wannan fa aikin da mace take kuma ba a cire mata kuma nauyin ta dawo gida kuma ta dauki wannan ɗawainiyar da daura kunya da kula da yara ba mm. kenan kashi biyu take da shi kenan san san cewa bahaushe ya cewa idan mutum yana da kashi ɗaya wai karfi ke da shi fatima kashi biyu ne kashi ɗaya Allah ya bamu amma mm. to ya za a yi ya bamu da na cikin gidan da kuma na wajen haka inda Allah to ai rai an ce dangin goro ne yana bukatar hoto ita da ta na mage ne a'a ba na mage ba ne na mutum ne kuma na mace ma to ya kamata kenan ta dinga hutawa ya kamata ta samu dan lokaci da za ta dinga hutawa tana samun lokaci tana ma a ce ba zai samu duk wata a cire mata rana ɗaya eh, ba mm. ya kamata a ce kwatali mm. a ringa ɗiba bayan da cewa aikin da namijin yake kirarin yana yi a waje din ita ma din ta fito wajen ta yi sannan kuma aikin gida da aka ɗora mata wanda al'ada suka ɗaura mata nauyin girki da sauransu shi ma duk wa'annan nauyin ba ɗauke mata ba za ta dawo ta girki ta kula da yara ta kula da mijinta kula da gidan gabaki ɗaya shi laifi ne idan ta nemi ta huta a lokaci zuwa lokaci don an ce rai dangin gora ne. Ba laifi ba ne. Na mace ma ta huta za a dan samu matsala. ko wato duk ranar da kwace za ku huta sai dai su huta ko some minutes amma an ba haka ba za a samu matsala a gidan za ki ga ma gidan ba zai je daidai yadda ya kamata ba hmm. ita ma za ta so ta tashi ta yi saboda ba za a yi mata abin daidai yadda ya kamata ba yadda take so ba hmm. shi yasa kin gan komai da komai Allah ya riga sa na mace ne za ta yi ciki ta ɗauki ciki har wata tara ta yi komai da komai ta haihu ta ba ma yaro nono ta yi mai duka hmm. Allah dai ya sa mata za su iya jimre wahalan nan hmm. in ba ka ba da mata su mutu a'a ah, ah, is true na hmm. wato ke salamata kina jin abin da comfort ce ta ce duk ran da matan kuka yanke hukuncin za ku dan yi hutun wucin gadi ko da na rana ɗaya ne wai duniya ta tsaya cak ai ba maganan hutawa ba ma ke kin ce za ki huta don ki ne misali a ce lalura ne ma kila ko ranar ki dan tashi da zazzabi ciwon kai kin gane abun. Mm. Mm. to Allah ba za ki iya kallon gidan nan ba in kika tashi ko da kin sha magani ne kin kwanta kin ce bari ki bacci na minti mm. eh. talatin to kina tashi sai kin gaba daidai ba gaba ɗaya saman gidan zai koma miki ƙasa ƙasan zai koma sama jiya shi za su yi da shi gaba ɗaya gaba ɗaya to a baki da lafiya na haka zaki ta jan jiki dake mm. wannan dora shi a can dauke wannan mm. mai dashi can gudu saboda dole sai kin ga ba daidai bane to ke din nan dai ke ce ba wata ba canji shin hutun nan yana da muhimmanci a rayuwar ya mace hutu na da daɗi ko yaya aka ce miki an ce hutu ko na minti ɗaya ne yana da daɗi saboda ke kanki kina son kanki ƴaƴanki suna son ki al'ummar kila da kike yankin su suma suna son ki to dole kowa sai kin bashi wannan hakki ki ba mu ƴaƴanki hakkin ki ba mu kanki ke kanki hakkin kanki nan ce jiki dangin goro yawa mm. kuma an ce kowa rai wa daɗi mara me shi ne duk wanda zai ce ki huta bai kai ke da ki ce zaki huta ma kanki ba saboda haka hutu a rayuwar ƴa mace abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske. An tunani kina ganin a hutan nan ko ko dai a ci gaba da gwagwarmaya. Ya kamata a huta. Ya kamata a ce mace ta samu ɗan lokaci da za ta ware wa kanta ta huta. In ta hutan nan hankali ya dawo jikinta ta samu mm. natsuwa mm. za ta samu duk abin da take so. kuma kila ma a lokacin ne mai gida da 'ya'yan za su fi fahimtar ta saboda ta za ta tana lokaci da tunani mai kyau. Yawwa za ta iya mm. samu tun ta san yanayin gidanta. Haka. Wani Allah ya tafi aiki ne shi ko yara sun je makaranta ko na ba samu dan lokaci da ya samu ta dan huta to ita wanda take ma'aikaciyar fa eh eh akwai saboda da lahadi akwai dan da ba za ta idan ma ma'aikaciyar ko asibiti ne ko irin namu za ka samu lokaci akwai off mm. za ka samu lokaci da za ta huta ta dai samu wani lokacin da za ta huta za kokolon ta zai dan fi ta kuma kula da kanta da kula da kanta dan to comfort gaskiya hutu na da kyau mm. do ko muna kan mata amma dai mu kebe lokacin za mu samu mu dan huta mm. saboda jiki ma na son hutu kamar irin monday haka muka shigo wanda zai ce you look fine kan ha kai da kike haske eh, ne ne irin ki samu hutun weekend especially lamin na ga muke kai da kai kyau ne ne yar wata gai da kike suja hutu ne fa na huta eh, ban je ban zo aiki sati da lahadi ba hutu da nayi ne fa kike gani na haka ce wallahi ken yi kyau hmm. ken yi kyau hutu is very big yana is important <laughs> to mun gode da fatan wanda ya saurara zai amfani da maganar hutu musamman mata arkai ana hutawa duk da gida da mai gida da 'ya'yan gidan ma suna bukatar mu amma mu muna bukatar kanmu sai kuma mutum ya huta sannan jikinsa zai dawo daidai Allah ya kara mana lafiya. Masu saurare har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira bayyana mana ra'ayinku. Shin da gaske mata sun cancanci su dinga hutu daga aikatau na gida? Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar.

Da wa muke magana daga Nasarawa? na Rasulu ba faɗa sai zikiri. Daga Nasarawa State kuma kafin magaji ɗanya Musa kuma angwana darko To na Rasulu ɗan uwa naka. muna jin ka eh. yau me zaka ce ka ji dai maudu'in namu mun faro shi tun makon da ya gabata a gaskiya a wannan maudu'i naku mata ya kamata su dinga hutu saboda idan da ki duba ki gani mace ita ne girkin gida mace ita ne ronon yara mace ita ne shara mace komai na gida mace ne to idan namiji yana gida ya kamata ta dinga samun hutu a rayuwanta saboda in dai kara gida to ka tallafa mata saboda ita ma ta samu kwanciya hankali da komai a jikinta saboda yau idan mace tara samun hutu to da ka ga tara kara french duk wani abun da take ci da ka ga yana amfani a jikinta amma yau a ce mace ita komai in ta tashi tun safe ba ta kwanciya sai karfe ɗayan dare dole ne ki ga mace ba ta samun al'amura da wani jin daɗin rayuwa a jikinta. To mun gode na Rasulu yanzu kuma kiranmu na gaba ya fito daga ah, jihar Katsina da wa muke magana? Yau, Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Sunana Shamsu Sama'ila ne ne da karamar hukumar Rinin jihar Katsina. Muna jin ka. To a gaskiya hutu a dukkan jinsi abu ne mai matakar amfani musamman ma ga iyayen mu mata. Tun da safe za ka ga iyayen mu mata sun tashi su ne sheka shayi, sheka koko, shirya bayan makaranta, sun tafi tun daga safe har zuwa wani karfe tara na rana da kuma da an ce maka azufar ta yi sun biyar zuwa da fuwa rana to kaga in ba a samun lokaci to kaga ita ba ta lokacin da za a ce za ta huta to gaskiya hutu abu ne mai matakar muhimmanci kamar yadda hausawa ke cewa rai dangin gore ni an huta sai a tashi a koma aiki ni abin ke nan ni maka fatan alkhairi mai magana shamsu da ne mai karamar hukumar rimi ma'ajin kungiyar To mun gode Shamsu Sama'ila kiranmu na gaba kuma ya fito daga Nasarawa da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Da alama dai mun rasa na jihar Nasarawa masu sauraro kudan shakata da wannan. yau binta ba ta yi nisa ba. Ta gayyato mana bakuwa filin kwalamar mu don ta yi mana bayani akan yadda ake wani Masu sauraro barkan mu sake saduwa da ku a filinmu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau a taɓaka lashi na azumi muna tare ne da malama Rafi'atu Muhammadu da za ta gabatar mana da girki irin na zamani. Malama Rafi'atu me muke ɗauke da shi ne don mata su ƙaru. Assalamu alaikum barkanku da warhaka da fatan kowa na nan lafiya. Yau dai za mu gabatar muku da chifati wani abinci ne na indiyawa kowa ya tanadi kayan aikin shi yadda ya kamata. to da me mace take bukata in za ta yi wannan abinci na jifati na cikin ce da indiyawa ne anya za mu samu kayan aikin su a nan kuwa aikan kwarai da gaske kayan aikin shi ba mai wahala bane da farko dai za mu samu alkama gishiri sai dan muzubin mu da farko dai uwar gida za ki sami alkamanki ki sami gishiri ki zo in za ki dan sauce din da ake haɗawa da kayan miya dai ɗan kayan miyan jajjage da zaki sa a ciki zaki samu tumatir dan kaɗan he tattasai tarugu ya danganta daga yadda kike son yajin abincinki ki samu albasa ki samu kwai za ki iya samu ki sa karas dan kabeji to sai mu dawo kan cifati din wato shi ainihin wannan fankasau din da za a yi ya ake yin shi to shi da farko in kika samu alkamanki kika wanke shi ki zuba a mazubi ki wanke shi in kika wanke ki rege ki cire tsakuwa wani lokacin akwai tsakuwa in ka samu ya danganta in ka samu mai kyau to ka je wanke sabida ka tsaftatar da ba wani duwatsu ki rege ki shanya shi ya bushe karau sannan ki ɗauke shi ki kai niƙa a niƙa miki shi ya yi laushi sai ki dawo ki same shi ki samu mazubi ki tankaɗe in kika tankaɗe ki samu kwanan ki mai tsafta ko 'yan roba ki iba don yana da auki wato shi alkama kenan eh yana da yana da auki in kika samu kika sa dan garin ki kamar cikin gwangwani daya ya danganta daga yanayin yawan gidanka to misali idan mace ne wanda za ta yi wa mutane hudu zuwa biyar kamar yaya za ta kwatanta shi alkama to yadda za ta kwatanta alkaman shine garin kamar ta dan sami kamar gwangwani uku na garin zai ishe su sabida abu ne ba wai wanda ake yi ba ake kamar yadda ake dan abin nan ana yin shi falen-falen ne so yana da auki sosai in kika samu garin alkaman kika sa a mazubi sai ki dan samu hannunki ki dan danko gishiri ana sa mai gishiri saboda dan test haka kaɗan. Mm, a samu ɗanɗano ki sa ɗan gishirin ki ki juya sai ki zo ki samu ruwa ki kwaɓa shi ki dan bubbuga shi kaɗan kamar kwaɓin cincin wato ya karfi kwaɓin kenan ya karfi in ya dan yi karfi ya ki dan ibo a hannunki ki sami chalking board ɗinki ko ma faranti kika samu in katako ma kike da shi ki samu duka abin da murza in kika murza ki sa shi he ki dan barbada fulawa saboda kamu a farko a saman oh, abin eh ki samu ki sa abinki ki murza shi ya felen felen kuma tunda alkama ne malama kenan zai yi karfi zai danko yana da danko tabbas ki samu yayi falan falan siriri sosai to sai ki zo ki sami prime fine ɗinki non stick abu kasko sai ki samu kaskonki ki ɗaura shi akan wuta ba a sa a cika wuta in kika samu in kika yi shi yayi falen falen din nan sosai kamar yadda ake abin dubulan faɗin shi fyalan-fyalan ake yin shi yawa in gandan ga ya dubulan saboda kowa san yadda ake yin shi fyalan eh kuma kaman fadin zai yi kaman ya danganta daga fadin yadda mutum yake so wani in kika yi zai kai kaman dan tafin ki biyu wani zai iya fin haka kuma ya danganta daga yanayin girman ma amma ba a son shi dai ya cika girma fafafa mm. saboda zaki naɗe shi ne in kin zo kamar tabarma in kika sa a kan wuta sai ki dan rage wutanki zan sa mai kenan a'a ba sai an sa mai ba hakan nan kina ɗauko shi daga inda kika murza shi sai tukunya sai dan abin tuya sai ki saka shi ki dan tabbatar da ko ina ya yi flat kaiwa ya kwanta tas mm. sai ki dan bashi wuta kaɗan sai ki ga ya dan fara tashi fufu haka yana yin kwai yana yin kwai yana tashi fu kadan ba wai tashi sama ba yana dai dan barin jikin shi sai ki daga da hannun ki ki kara juya bayan kaman waina haka kaman waina shi ma sai ya dan gasu da baya ake so ya gasu eh, kenan eh ya dan gasu amma ba a cika mai wuta na gani in ya gasu already daman akwai mazubi sai ki samu mazubin ki mai murfi kaman ko kula abinda dai zai bame dan ba a son iska ya shiga in kika ɗauko shi daga wutan na ki sa a hulan nan ko mazubinki sai mm. ki ɓame ba a san iska ya zai karairaye ne idan ya bushe ko tabbas zai karairaye tunda babu mai a eh babu mai naɗa shi kuma za a yi to haka za ki ta yi kina ajiyewa haka za ki ta yi har ki gama in kika gama sai ki ajiye shi a gefe to sai kuma mu dawo wurin dan abin da za a sa a ciki mm. Mm. abin da ake sawa a ciki kamar sos in ce sauce kowa dai ya san yadda sauce yake dan dan jajjagen kayan miya ki samu dan makulashen ki wani ma inda son samu haɗin nama da abubuwa in ba kwai kenan mm. ya danganta in kina son ki na kwai kin san ba a haɗa kwai da nama waɗansu heki in ma kina da ɗan kifinki duk za ki iya ko kifi ko nama ko kwai ya ƙara mai ɗanɗano da daɗi kika samu kika ɗan sa kayan miyanki farko ki toya mai tuwar gida ki toya manki da albasa mm. manja ko man gyada ki samu kayan miyan kin jajjaga shi ki sa ki samu ɗanɗano ki zuba ki sami gishiri ki zuba in kori komai eh wani ma dan citta su dan tafannuwa ya danganta in kana so in ya ɗan soyi abinka in na kwai za ka yi ka fasa kwanka ka kaɗa shi a kofi ko a abin da kake kaɗa kwai sai ka zo ka sa a kai ka jujjuya ka jujjuya kwannan dai wato kaman za dai a miyan kwai tabbas kaman miyan kwai wannan ya bi ko ina ki samo albasan ki ki sa in dan karas ki kin yayyanka shi ma ki sa duk bayan kin gama sa ɗan tururin da ya turara shi sai ki sauke ki ajiye to sai mu dawo kan shi cifati haka kake ce sai mu dawo kan shi cifati in kika zo ga cifatin kin dauko kin sa a plate ki ibo wannan sauce din dan miyan jajjagen ke ki sa ki nannada ki nannada ki ajiye a kula to zaka baje shi kenan kamar tabarma sannan sai ka zo ka dinga nannadewa kamar tabarma kenan eh tabba zaka bude shi sai ka ibo ka sa a ciki sai ka nannade shi kaman zaka kullata naɗa tabarma sai ka ajiye a gefe mm. kuma ko duk kayan abubuwan duk muna nan da shi a kicin din mu ba wani abu mai wahala kuma gashi da saukin samu da saukin sarrafawa ga saukin samu ga saukin sarrafawa lalle ku uwar gida kin gari in za a gwada wannan abun a lokacin azumin nan kam za a samu a canza baki tabbas kuwa da mun ga baki na son daɗi da azumi yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkara shirin namu ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadana. To, sunana Tijjani Bala Kalarawi. Wallahi ba abin da ya kamata illa musulmi ya yi kishin zuci ya tosaya wa ɗan uwansa masu supermarket musulmai da masu kayayyakin masarufi musulmai su daure su dubi Allah ribar da suka samu ta shekara guda su gode wa Allah su buɗa wa 'yan uwa waɗanda za su yi azumi abin da ake siyarwa naira goma in sun sai da shi biyar ba asara suka yi ba kuma faduwa suka yi ba Allah ya ba su riba a baya su tausaya ma waɗannan bayin Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa wanda ƙarfin ikonsa yake ko ina zai ji kanku a tausaya wa bayin Allah a dubi halin da al'umma suke ciki a tausaya a tausaya a tausaya kuma a ji tsoron Allah sannan su shugabanni duk da zai shugabannin nan ba sun shiga majalisa ba ne ta wakilai ko ta dattawa don kare addinin musulunci ina magana da musulmin su ji tsoron Allah su kyautata ma waɗanda suka zaɓe su ɗan siyasa idan abin da don yana samun kuɗi da yawa fiye da kuɗin talaka to ya cire wani abu ya faranta ma waɗanda suka zaɓe shi gwamnati kuma ta yi maka kwalta ta baka ruwan sha ta siya maka magani asibiti in ta sai maka abinci kana jin yunwa ai ba laifi ta yi ba ta sai maka abinci ta baka ruwa ta sai maka lemo in ma da hali ta yi maka sutura ba ta yi laifi ba kuɗi na gwamnati ai kai ne gwamnatin ni da aka ba ni ne gwamnatin kai ma'aikaci na ne gwamna ma'aikaci ne mutane su ne gwamnatin saboda haka in an ɗauki wannan kuɗi an yi wallahi ya yi kyau kuma Allah zai saka kada ka ba da zakka naira talatin naira arba'in naira ɗari ɗari biyu a dunkule ka samu wani me yawa zai wa yarsa aure mai yawa zai gyara katanga gidansa mai yawa zai je jari a kasuwa da makamantan wannan irin su ake so amma ka fara da gida. Ma yau ga wata mai masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown tare da injiniyan mu na yau da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Buhari Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya a sha ruwa lafiya. sadaka mu yi kyauta mu hannu da barna isa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar ka na. Muhammadi shi ne ya koya mana bautar kalikina Muhammadi hada da hurral Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin guda